Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarfi hashin gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 11 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya a ranar litinin 'yan sandan birtaniya suka ce ba za su sake daukar wani mataki ba bayan nazarin hujjojin da suka shafi zargin aikata laifin fyaɗe da aka yi wa ɗan sarauniya elizabeth yarima andrew iraq ta ce a ranar litinin ta tsara wani babban shugaban kungiyar is da kuma wani daɗaɗɗen ɗan kungiyar al a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa an kama wasu gungun 'yan ta'adda da suka addaba al'umma a yankin sokoto mun kama 'yan ta'adda barayin shanu mutum bakwai an same su da dabbobi guda arba'in da hudu wanda suka sato su 'yan ta'addan da suka addabi raba tureta da dange shuni. ne haka kuma za a ji cewa kwamitin tsaro na majalisar dokokin jamhuriyar niger na taro akan sirrin tsaron kasa. mun yarda akwai wanda bai kamata kowa ya sani ba ne akwai wanda ya kamata mu 'yan majalisa mu sani wani sirri ne kamata mu ji wani ne ba sirri ba haka kuma za mu ji cewa yau ta take ranar kananan yara mata ta duniya sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, kuma kusan miliyan biyar suka mutu izuwa yau. a yau litinin cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a faɗin duniya rahotanni na nuna cewa a ƙarshen hutun wannan ƙarshen makon a new zealand an samu sabbin mutane 95 da suka kamu da cutar da kuma ƙarin mutane 35 a yau litinin yayin da ƙasar ke ƙoƙarin sake buɗewa. 'yan siyasar maori suna gargaɗin cewa 'yan asalin ƙasar ne fiye da rabin masu ɗaukar cutar a kusan kowace rana. A wani bangare kuma, ƙasar ta New Zealand tana buƙatar malamai da ma'aikata a fannonin kiwon lafiya da masu kula da nakasassu da sai cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus nan da zuwa ranar 1 ga watan Disamba. a ranar litinin 'yan sandan birtaniya suka ce ba za su sake ɗaukar wani mataki ba bayan nazarin hujjojin da suka shafi zargin aikata laifin fyaɗe da aka yi wa ɗan sarauniya elizabeth yarima andrew da kuma marigaye jeffrey epstein na ƙasar amurka shugaban 'yan sandan london Dick ya ce a watan Agusta masu bincike suka yi niyyar duba zargin a karo na uku duk da cewa ba za su fara binciken ba. Bayan Virginia Giuffre ta shigar da ƙara a Amurka tana zargin yariman da cin zarafin mata zargin da ya jima yana musantawa. A cikin ƙararta Jufren mai shekaru 38 ta zargi Andrew da tilasta mata yin lalata lokacin da bata cika shekaru 18 ba a gidan wani na hannun dama Epstein da ake kira Ghislaine Maxwell a London. ta kuma ce andrew mai shekaru 61 ya ci zarafinta a gidan epstein a manhattan da kuma wani wajen shakatawar epstein mai zaman kansa a tsibirin us virgin islands basarakin birtaniya wanda shine na tara a jerin masu jiran gado ko da yaushe yana musanta waɗannan zarge-zargen da yin wata alaƙa da jeffrey Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsara wani babban shugaban kungiyar IS da kuma wani daɗaɗɗen ɗan kungiyar Al-Qaeda a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. Firaministan Iraq Mustapha Alkadimi ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya bayyana sunan mutumin a matsayin Sami Jassem wanda ke kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar IS kuma ya kasance mataimakin shugaban ƙungiyar IS a ƙarƙashin marigayi Abubakar al-Baghdadi. Ina jima kaɗan Amina sake dawowa da labarai kafin nan A Najeriya yaƙi da 'yan ta'adda da hukumomi ke yi a wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba sai dai abin tambaya a nan shine me yasa ta'addancin ya ƙi raguwa duk da nasarar da hukumomin ke samu daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton tun lokacin da ayyukan ta'addanci suka fara haddabar 'yan najeriya mahukunta suka ɗaura damar faɗa da munana ayyukan amma dai ayyukan sai ƙara za suke yi a sassa daban-daban baya ga hallaka 'yan ta'addar da ake yi wasu lokuta duk da yake su ma suna hallaka jami'an tsaro haka ma ana kama wasu a tsare kamar yadda ya faru a sokoto inda jami'an tsaron 'yan kasa na civil defense suka damƙe mutane goma sha ɗaya da ake toma da hannu da satar mutane da satar dabbobi da ma masu kaiwa barayi abinci muhammad sale dada shine kwamandan hukumar a sokoto mun kama 'yan ta'adda barayin shanu mutum bakwai an same su da dabbobi guda 44 wanda suka sato su suna daga cikin 'yan ta'addan da suka addabi raba tureta da dange ne wasu kuma 'yan ta'addan su ma da muka kama su da kuma informants su masu kai musu abinci wa'annan da muka same su sun tabbatar mana da cewa suna da hannu wajen satan mutane da kashe-kashen mutane da aka yi kwanakin baya a lambar tureta wasu daga cikin waɗanda aka kama sun aminta da laifukan da ake tumar su lokacin da na zanta da su muhammadu aminu me ya kawo kanada ya ana tuhuma ta da kinafis tuhuma ce eh amma abin ya tabbata haka ya tabbata kai eh na amma ni dai ban kashi kowa ba sannan ba rike da bindiga da an kai ko da an kai dai ni dai ina gehi ne ban aikata komi ba ba Alhaji Garba, mun aikata wani ta'adi kamar ana abin da kinafin ɗin da an kai lambar turai da dora to an gayyace mu ni da muhammadu aminu gashi nan muka zo aka shiga gari amma da ni da shi gaskiya ba mu da bindiga sannan waɗanda ba su da bindiga ba a barin su shiga can waɗanda adadin bindigogi suka shiga can su aikata abin da suka aikata mu dai kawai in an hito su a ce mana ko tahi mu yi an gama abin da ake yi wannan dai ba shine karon farko ba da ake kama 'yan ta'addar amma daga baya ba za a sake jin komai ba Abin da masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke kallon gurɓacewar 'yan ƙasa shine ke kawo hakan tamkar yadda dr usman abdulkadir na sashen nazarin halayyar dan adam a jami'ar usman dan fodiyo ya bayyana shi muke ce ma wannan abu organized crime cewa abu ne kamar haɗaka zaka da akwai jami'an tsaro akwai alƙalai ciki akwai sarakuna akwai yan foma wanda ma zaman banza yake da sauransu sai ka ga mutum gashi kiriminal. amma kuma lauyoyi da sauransu sun ce sun kare shi su mutanen nan suna da kuɗin biya kaga za ga ana iya belin bandi kira juba asibiti ko lahadi to kaga wanga shine ke kawo cewa waɗannan bandit ɗin ma dariya suke muna ai yanzu an kana da kuɗi da wajen 'yan sandan zuwa wajen alƙalai tana iya zama turi. to wannan shine yanayin da muke cikin Najeriya. Malamin dai na ganin cewa muddin ba canja halaye 'yan Najeriya suka yi ba tare da saka ƙasa gaba ga bukatunsu to ba za a fita daga irin wannan mummunan yanayin ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a gai da Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina dauke da karin labaran. A Amurka, a yau ake bikin ranar tunawa da Christopher Columbus da ake kira Columbus Day da kuma 'yan asalin yankin ƙasar ta Amurka. Ranar Columbus rana ce da aka ware a matsayin hutu tun daga shekarar 1971 da a rika tunawa da ranar da Christopher Columbus ya isa yankin Amurka a shekarar biyu. Bikin har ila yau na yin waiwaye kan irin wahalhalun da mazauna yankin yammacin bangaren duniya suka fuskanta sanadiyar zuwan turawan kasashen nahiyar turai kamar tashe-tashen hankula da cututtuka da suka fuskanta. hakan ya sa a cikin 'yan shekarun nan ake ta kiraye-kirayen a soke bikin wannan rana a mayar da shi ranar 'yan asalin mazauna amurka a makon da ya gabata a karo na farko shugaban amurka joe biden ya fitar da wata sanarwa inda ya kira da a tsayar da wannan litinin a matsayin ranar mazauna yankin amurka na asali amurka da birtaniya sun gargaɗi 'yan ƙasashensu da su kuji zama a otal-otal ɗin da suke afghanistan kwanaki bayan da mutane da dama suka mutu a wani harin masallaci da ƙungiyar is ta khorasan ta ɗauki alhaki kungiyar taliban da ta karɓi mulki a watan agusta wacce ta ayyana ƙasar a matsayin ta daular musulunci na neman ƙasashen duniya su tallafa musu don ƙasar ta kaucewa matsananciyar wahala da take shirin fuskanta tare da samar da mafita ga tattalin arzikin ƙasar. sai dai yayin da take kokarin daidaita al'amuran shugabancinta daga matsayin 'yan tawayen sojoji zuwa shugabanni masu mulki kungiyar ta taliban na faɗi tashin dakile barazanar da reshen kungiyar is ke yi a ƙasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi gargaɗi ga 'yan ƙasarta da suke zaune a kusa da na otal da su fice cikin gaggawa inda ta ce akwai bayanai da ke nuna cewa wurin ba shi da tsaro. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar 'yan majalisar dokokin ƙasa mambobin kwamitin tsaro da wasu ƙwararrun cibiyar nazari ta bincike wato DCAF Geneva sun fara gudanar da wani taro da nufin fayyace abubuwan da ke da alaƙa da sirrin tsaron ƙasa ta yadda a nan gaba majalisar za ta samu damar haska fitila a duk lokacin da take buƙatar samun haske game da batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro. wakilin murya amurka a mai mana barma ya aiko mana da karin bayani binciken da cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro wato decaf geneve ta gudanar da nufin tantance mizanin ayyukan da kwamitin majalisar dokokin kasa mai kula da sha'anin tsaron jamhuriyar niger ke gudanarwa ya yi nuni da cewa yunkurin kare sirrin tsaro na haddasa cikas ga ayyukan kwamitin mai alhakin bin diddigin yadda ake tafiyar da fannin tsaron kasa kamar yadda wakiliyar da kaf madam moran jolie ruth ta bayyana a jawabinta la question du secret défense est revenue à de nombreuses reprises et fait donc l'objet d'une attention particulière dans le rapport produit par le DICAF. taron wanda ke hada mambobin kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasa da shugabannin sha'anin tsaro zai ba da damar fayyace abubuwan da suka dace jama'a ta sani da waɗanda doka ba ta yarda a bayyana a rariya ba honorable mamman sani amadu mamba ne a kwamitin tsaro commission defense et security ka san wani bi bisa tsaron kasa ko wani abu an tambaya ko abun bai kai wa boye wasu a ce a secret defense don saboda a hana mutane su su aikin sayan da ya kamata to shi secret defense ai duk mai lissahi ba ma sai ya sa ba inda aka kwatanta mishi aka ce mishi wannan secret defense ne ya san da haka nan ne amma kamar yanzu misali a ce nawa ake kashe masojawa a shekara wannan ba cikin secret defense yake ba wani irin makamai ne suka aiki da shi ba cikin secret defense ne ba to shine da ya suka kawo ƙwararrun masana za su waro mu gani saboda zuwa gaba don aikin mai ta da kyau a cewar 'yar majalisar dokokin ƙasa honorable rabi hassan mamba a kwamitin tsaro wannan taro zai yi tasiri sosai wajen magance kuma bayan da batun sirrin tsaron kasa wato secret defense ke haddasa wa ayyukan binciken wannan fanni sirrin kasa mun yarda akwai wanda bai kamata kowa ya sani ba ne akwai wanda ya kamata mu 'yan majalisa mu sani don mu samu mu cika aikinmu za mu ji menene ya kamata wani sirri ne ya kamata mu ji wani ne ba sirri ba wani ne wanda ya kamata a bayyana ma al'umma ta sani don ka shi ne mahimmancin wannan taron za a ciwo kan abu inda ma muka sa a firizidankin namu ma soji ne shi ma kenan abun zai zo mana da sauki kuma wani zancen sirri da wanda ba sirri ba za mu gane su a ranar alhamis din da ke tafa ne ake kammala wannan taro wanda zai zo da wasu mahimman shawarwari sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma yau ranar goma sha ɗaya ga watan oktoba jamhuriyar Nijar ta fi sahun takwarorinta na duniya domin tunawa da 'yan mata inda kungiyoyin mata da na kare haƙƙin ɗan adam da hukumomi da 'yan jaridu ke faɗaka da al'umma domin kyautatawa rayuwar 'yan mata saboda su kasance 'yan ƙasa na gari masu kawo tasu gudunmawa wajen gina ƙasa. Haruna Mamman Bako ya haɗo mana da wannan rahoton. A ranar goma 19 ga watan Disamba na shekara ta 2011 ne taron Majalisar Dumkin Duniya ta hanyar ƙuduri mai lamba 66,170 ya da ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara tamkar ranar tunawa da 'yan mata ko ƙananan mata wannan ko domin maganar incin su da kuma matsalolin rayuwa da suke fuskanta a ko'ina a faɗin duniya. A yau da ake tunawa da wannan ranar, jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran takwaro ta na duniya domin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya abinda ya sana tuntuɓi wata uwar 'yan mata da ma wata 'yar matan domin shin koya suka ji da wannan ranar. To wannan rana mun yi murna mun yi farin ciki a matsayina na waɗiya mata an keɓe rana musamman ka gani akwai rashin karatu na ɗiya mata ba kowa ne ya san muhimmancin karatun ɗiya mace ba akwai wasu sun hida son su armar da su alhali armen nan kuma shi kan kanshi wata matsala ce daban tunda akwai wasu basu kai matsayin a yi musu armi ba ake armar da su <clears throat> su zo su haɗu da matsaloli kala-kala cururuta hakan ga dai ta kai su wani lokaci ga rasa rayukansu akwai lokacin da kaga irin armin nan in ya mace bata so yin shi ma sai ta gudu ta bar gida yau rana ce mai farin ciki da dai mu an tuna da mu mata kuma akan matsalolin da mata suke fuskanta yan mata kamar a ce ma uwaye su bar hidda su daga lokal kan lokaci a bar su lokal har su idda da kan abubuwan da matsalolin da suke samu to magana armen dole da ake sawa 'yan mata suna yi wasu ma har suna barin gidajen gaskiya bai kamata ba to me ya kamata a ya kamata a bari har su kai har in sun ka kai in lokaci yayi sai a yi musu a nasu bangare kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na jamhuriyar Nijar kan yi amfani da wannan damar ta zagayowar wannan ranar ta 'yan mata ta duniya don faɗakar da uwaye musamman da gwamnati don taimakawa wajen kyautata rayuwar 'yan mata a jamhuriyar Nijar wannan shi yasa na tuntubi Shiboce Mago magatakardan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar reshen birnin Kwanni a NDDH domin samun ƙarin bayani game da inda suka ga an kwana a wannan ƙasar wajen kyautata rayuwar 'yan mata. Yau ana samun ɗiya mace mai tukin jirgi, yau ana samun ɗiya mace gwamnati jiha, yau ana samun ɗiya mace eh, shugaban ƙasa, ana samun ɗiya mace 'yan jarida, ana samun ɗiya mace wulishi duwan babu abin da ba a samu. Yanzu kaga shekarar bana akwai wani mataki da gwamnati ta doka ba kai ɗiya mata ma ya yi musu kariya gaba da baya akwai na san transect wanda ya mace duk wani abu ya same ta a hatsari to gwamnati ya ɗauki mataki wanda za shi mata kariya wanda mutane su san da shi kun bayan shi cikin tsarin doka na karanta sa duk na gaba ɗaya na Niger duk gaba ɗaya laluwa 2018 na ita ma ta kumshi cewa ga irin matakai ga irin abin da ya kamata a ɗiya mace hakinta da irin hanyoyi da ya kamata a yi mata don samu ta ci gaba da karatun kuma sabon shi ma kan shi president de la republique lokacin da ya yi rantsuwa a la da kamfan shi kuma ya ɗauki cewa ga inda matsala take ta sa ya mata su samu sa a cikin karatun su ya ce za shi musu eh, transit house kamar irin gidan interna to da suna an gano matsala in ɗiyan mace ta taso da kauye ta zo birni wata rana tana gama da matsala ta yi nisa da iyayenta kuma akwai wasu ababe na zamani ta fuskanta. sai dai da dama daga cikin 'yan matan da na gana da su a yau da sahi sun nuna min cewa ba su ma san da wannan ranar ba saboda ba wani gangami ko tunatarwa da hukumomin kasar a kowane mataki suka yi kuma waɗansu bukukuwan da suka ji labarin ana yi na tunawa da wannan ranar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voa hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan ba ku manta ba, mun ji wasu iyaye na maraba da matakin da gwamnatin jihar Adamawa ta ɗauka na rufe wasu makarantun kwana. Sai dai wasu kuwa na ganin cewar. abin akwai yaudara yau za mu ɗaura daga inda muka dasa aya inda abokin aikinmu Muhammad Salisu Lado ya binciko muna halin da ake ciki a jihar. a gaskiya ni kan wannan ƙuduri da gwamnatin adamawa ta ɗauka abin ya bani mamaki sosai a wannan ƙarnin gwamnati ta jiha ta tashi da wannan irin dokoki na hana ƙananan yara zuwa makarantar junior secondary school ban ga amfanin ta ba ban yi tunanin gwamnati za ta yi ta irin wannan doka yanzu eh, yadda muke bukatar makarantu da kuma population namu yake girma yake karuwa kowace rana da kuma rashin makarantu da muke da su sannan gwamnati ta zo kusan tsakiyar rana ta ce babu ga makarantun kwana na yara eh, wanda suke gaba da primary shekaru uku wato junior secondary school aji ɗaya zuwa uku wannan gaskiya gwamnatin adama ba ta kyauta ba ni a tunani na abin da ke faruwa ba magana tsaro ba ne yasa gwamnati ta kawo wannan dokan in ban da gwamnati ta ɗauka kanta abubuwan da suka fi ƙarfinta kasan wannan gwamnatin tun zuwan ta zo da wayansu policy na cewa za su ba da karatu kyauta wato daga matakin primary har zuwa secondary school za a ciyar da mutane kyauta a makaranta makarantar body shi ma body ma is free da sauransu da wayansu abubuwa da gwamnatin ta ɗauka tafiya ya tafiya gwamnati ta kasa ni a tunani na gwamnati ta kasa ne ba ta so ta ce ta kasa domin ciyar da makarantun nan daga matakin secondary school na aji daya zuwa aji shida gwamnati tana yi tun da wannan gwamnati ta shigo maganan boarding fee is free school fees free har ma da kudin waye gwamnatin adamawa ta dauka to tafiya ya kai tafiya ne gwamnati ta kasa shi yasa ta bullo ta wannan hanyar da cewa maganar tsaro dole ne a rufe makarantun gaba da primary wato junior secondary school aji ɗaya zuwa aji uku na boarding a rufe gaskiya gwamnati ba ta yi tunani wannan dokan ba ba ma bukatan wannan dokan a wannan lokacin domin kamar yadda na gaya maka yadda population namu yake karuwa on daily basis muna bukatar makarantu na a ƙauyukan mu muna bukatar makarantu na duk inda suke muna bukatar su domin makarantar je ka dawo ma bata ishe mu ba makarantun kwanan ma muna bukatar ƙari yanzu in ka je ka samu yadda yara suke cunkoso wurin kwana sa'an nan a zo a ce an rusa wannan policy ɗin domin maganar tsaro ina mu adamawa tun da aka fara rigimar nan ba a taba kama yaro ɗaya a makaranta ba to na me za a kawo wannan dokar tsakiyar rana a ce an rufe makarantun nan domin maganar tsaro ni ban yarda maganar tsaro ba ne maganar economy ne kawai gwamnati ta ɗauko abubuwan da ya fi karfinta tafiya ya kai tafiya an yi shekaru biyu yanzu ta gaskiya ba za ta iya ba ta koma kuma ta ce a koma a karɓi school fees ko a biya boarding fees wannan tana gani kamar chief ne a gabanta kawai sai ta ɗauko ta fito da wannan dabarar da cewa magana tsaro a inda ake fitinan ma can zamfara da kaduna da sauransu ai ba a ce an rufe wannan makarantu ba an ce an rufe makarantu ne na wucin gadi na zuwa wani lokaci in an samu eh, ingancin tsaro a buɗe makarantu nan mu kuma nan kawai aka tafi da cewa magana tsaro an yi dibodin makarantu genius kana su gaba ɗaya na jihar adamawa ina gaya maka makarantu nan wa'ansu sun kai shekara hamsin kawai tsakiyar rana wani ya zo da wannan dokan gaskiya ni ban ga bukatan dokan na a wannan lokacin ba bai da amfani ba zai taimaka mana ba gwamnati ta ga mutane gaskiya kawai ta kasa bara ta iya ba kowa zai will understand domin dun da farko ma ni na sani wannan tafiya din za a je a yadda ita hanya yaran nan a ciyar da su on daily basis zaka ciyar da yaro zaka ciyar da breakfast akwai lunch akwai dinner gwamnati za ta iya wannan kowace rana sa'annan ta ce boarding fee is free sa'annan ta sake cewa babu school fees ma gaba daya ta hana malamai karban school fees gaba daya makarantu nan akan wannan kuma ta ce za ta iya ta biya kuɗin waye gaskiya ya yi yawa gwamnati bare iya ba mu gaya wa kanmu gaskiya gwamnati ta gaya wa mutane adamawa ba za ta iya ba a da wannan kudaden ko school fees a mayar zai iya taimakawa makarantu na ko kuma ce a biya boarding fees da wannan boarding fees za a taimaka a ciyar da yara nan lalle lalle gwamnati ta yi kokari mu mun sani ta yi kokari domin na sani kamin zuwa wannan gwamnati ciyar da yara a makaranta ya gagara amma gwamnati nan tunda ta zo tana ciyar da yara a makaranta kuma tana biyan musu kuɗin waye amma ka san shi ma an samu rigima akwai lokacin da aka saka rizar na Najeriya gaba daya aka gagara samu rizar na Adamawa da aka nemo me yake faruwa aka ce ba biya wannan kuɗin na waye ba so gwamnati ta ɗauki abin da za ta iya ta bar wa iyaye sauran abubuwan su a yi tafiyan nan yadda ya kamata amma ya rusa wa wayansu makarantu ne yanzu ina da aka kai yaran nan ka ce babu bodin ina za ka tattara su ka kai su an bar makarantu guda biyu ko uku aka ce jmc da jijiyola ban san da wani makaranta ba su kada aka bar musu wannan bodin sauran makarantu aka ce ba za a iya ba an daina dole gwamnati a sake tunani akan wannan Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin namu a jihar adamawa muhammad salisu lado da ya taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Peace. salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Ma'adallah, a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu ra'ayin da ku masu rauki aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ya ce hakikanin gaskiyar magana mu talakawan tarayyar Najeriya muna shan bakar wahala sakamakon tashin kayan masarufi a kowace rana. Ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da gwamnonin jihohinmu da su ji tsoron Allah su tausaya mana ta hanyar daukan tsauraran matakai don shawo kan wannan mummunan matsalar. Shi kuma Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya ya ce Allah ya sa kasafin kuɗin shekara mai zuwa na shekarar 2022 da shugaba Buhari ya gabatar wa 'yan majalisun tarayya zai magance halin da talakawan Najeriya ke ciki. Sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce jam'iyyar PDP ya kamata ki gaggauta haɗa kai wuri ɗaya domin samun damar fito mana da 'yan takara na gari a zaben shekarar 2023 sai sakon kabira abubakar bulan yaƙi da bafa haruna bajuga suka ce muna allah wadai da umarnin 'yan awaren ipop suka yi wa jama'ar su na haramta musu cin naman shanu fulani a kudu maso gabas domin hakan tamkar take haƙƙinsu ne da fatan al'umma za su shure wannan umarni na son zuciya Sakon Sani mai lange-lange ya wuri ya ce tabbas yau ce ranar ya mace ta duniya. Muna amfani da wannan dama wajen kira ga mahukunta da su kirkiro hanyoyin inganta rayuwar ya mace ta hanyar samun mata ingantaccen ilimi don ganin ta tafi daidai da zamani da kuma samar mata kariya daga masu cin zarafi. Da fatan Allah ya sa a dace. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce al'ummar masarautar Katagun da fatan za ku karɓi zaɓin da Allah ya yi mana na Alhaji Muhammad Barau Ma'azukan Tagora a matsayin sabon sarkin Sudan na Kwantagora da hannu biyu domin dai shi mulki na Allah ne saboda haka muna taya mai martaba sarki murna muna kuma roƙon Ubangiji Allah ya taya shi ruku kuma ya yi masa jagora amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya, kuma kusan miliyan biyar suka mutu zuwa yau. a yau litinin cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan shida da digo biyar a faɗin duniya a ranar litinin 'yan sandan birtaniya suka ce ba za su sake ɗaukar wani mataki ba bayan nazarin hujjojin da suka shafi zargin aikata laifin fyaɗe da aka yi wa ɗan sarauniya elizabeth yarima andrew da kuma marigaye jeffrey epstein na ƙasar amurka masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com ko ma shafin mu na facebook yanzu a madadin amina bahar auna da ta yana gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe. Shirin matasa. Salamu alaikum.